صل على خير الورى فاغفر لنا ربنا بجاه سيد الورى Ni nan go tsanani ko ko makin ciki ina fara salati sai na komo bege na kirarin da na aminat sayyidi daga abdullahi shi da baban kasim ya abul ibrahim yaman fani mato fani mato saramu kusayin wani asina tisu isin zu ya alamal imani ya gausin ya gaisu ya mulki ga kadija ga kan asan lausai ni don halitta ta ni ba nake kaunar kare na yake bejanka ina an goma bakin cikin yaya sai fara an nasururan mijayi sai ya dilwara. I jaay sayyidil